baraka yin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ya dace da safiya ta sha uku ga wata na ramadan hijira bakwai wanda ya dace da safiya ta biyu ga wata na uku shekara ta dubu biyu ashirin da 2026 miladiyya ta annabi isa alaihi salam idan ban manta ba jiya mun fara wannan surar suratul qasas darasin farko yau za mu shiga darasi na biyu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 يمين سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من امرأتين تذودان wannan a ce idan makamanta ba mai ba da saƙo ya ba wa annabi musa saƙo mutumin kirki ya ce inda ƙoma ya tamiru na bik mutane suna ta maka mummunan taro liyar tulo ka don su kashe ka faka ju in yi na kundin nasu shi ka fita kai hijira ka bar bisa da domin nina daga cikin masu maka nasiha ka fita to annabi musa kawai sai ga ina zai tafi kawai ba a ci kuma da yana biyan nan ya ce zai ƙaura ya tafi can Allah ce walan ma ta wajaha yayin da ya fuskanci tilka a madiyan bangaren madayana wato yankin garin madayana da a hanyar sai dinga cewa tsarin bi na da tabbacin cewa ubangiji na ya hadiya ni zai shirya da ni sawa sabil madidin hanya hanyar da ba zan samu matsala ba a hanyar sai dinga addu'a ubangiji Allah ka kai ni lafiya saboda menene fir'auna da mutane sun baza ɗan leken asiri din da musa yake a kamo shi a kashe shi tunda har ya iya kashe isra'ili har ya iya waye da zai da araba gari ba shi ba gidan sarki ma baki ɗaya kuma ya je na musulunci shi ya ɗi mota fir'auna walamma waradda ma a madiyan yayin da ya zo wajen ruwan mutanen garin madayana wajen da alihi umma sai ya samu wasu jama'a wasu ayari minan nasu daga cikin mutane ya tsuna suna ɗiba ruwa suna shayar da dabbobinsu wa wawaje da min dunihim kafin su ko a gefen su sai ya samu imra a taini wasu mata biyu ta zuwa suna kaɗo su, wannan taina sai su kaɗo su amma su ba su zo jikin mutanen ba saboda galibi maza ne ko su mata ne ba su da ƙarfin ebowa sai sun gama shayar da dabbobin su san abin da suka rage sai su ba dabbobin su ce ta ne ana cewa zada ya zudu idan habasa sautana idan ya hana abu ya kare abu raƙumi a kan kansa ana kiransa zawud حديث أبو سعيد الخدري في البخاري لكم أن تهمة su وليس ma دون wato khamsi zawdin min al-ibil sadaqa babu zakka cikin raƙumin da bai kai biyar ba kaga khamsu zawd zawd kaga ta ce raƙumi kenan waje da bidunihim sai ya samu kafin wa'annan mutane sai ya samu mata ya bi wasu mata biyu ta zudani suna dabbobin dabbobinsu kwallo ce ba haƙubu kuma ita ba nan. ku me labarin ku ya mutane suna sha ku kun yi gefe ba wato ba za ku je ku abin nan ba ƙara tafi suka ce la nasqi ai mu ba ma iya shayar da namu dabbobin hatta yuf diraja'u har sai makiyayen nan sun tafi sun rage sun tafi sun bar gurin kaga kenan saboda manufa biyu sai sun da saboda mu ba ma cakuɗe ɗaya ne ya da mi maza ɗaya kenan saboda mu ba mu da ƙarfin ebowa a ri'a jim'i ne na ra'i ana cewa ra'i ru'a ru'atun ana ta kuma ri'a'u an gane ku shari shari shira shira'u da ana faɗa shiratun wa shira'u da ana faɗa yake cewa ba ma iya suka ce la nufi ai mu ba ma iya shayar da namu dabbobin hatta yusdira ri'a har sai makiyayen nan sun sha sun rage kuma sun tafi sun ba wajen wa abuna mu babamu shekun kabir shekun tsoho ne kabir mai yawan shekaru ba shi da karfin da zai iya zuwa iba mu kuma mu kaɗai ne ƴaƴan samata fa saqalahu sai annabi Musa ya zo ya shiga cikin rugun tsimi ya shayar da su ruwa kuma wani iban ruwa mafi mamaki guguna ne irin kasan duniya ta daɗe a cikin wahala da zalunci kwarai da gaske idan in ka kalli shi kansa wannan musamman da ji wannan environment din da shi annabi Musa ya ji shi ba ba na masu tausayi bane kula da kyau ya mai rauni ba za a kalli mai rauni ba kowa ta kansa yake yi shi sa a gabar da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam a gabar dama al'umma ma a tarwatsa suke galibin su mutanen banza ne wani kenan amma duk da haka ai ana samun ɗaiɗaiku a daga cikin ɗaiɗaiku shi kansa annabi musa ɗan ai ɗaiɗaiku ne su ma ga su matan nan suna da kunya za mu ji a gaba ubangiji su mata alaƙi cewa sai suka cewa abuna mu baba mu shekun tsoho ne kabir mai yawan shekaru ba su ƙalan ma sai shayar da su wannan ruwa sun mata wallah sai ya juya ya matsa can nesa bayan sun tafi ke kenan ila zuri ya tafi ino wata bishiya ya zauna ya rasa to yanzu ya zo ma madina na to ina ma zai yi ina ma zai yi yanzu yanzu ya zo garin madina gidan wa zai ji shi ne ya gudu ya ban misra to nan da ya zo wajen waye zo to shi ke nan fata wallan ina zuri sai ya taho wajen inuwar bishiya fa qala sai dinga cewa rabbi ya ubangiji na inni lima anzalta ilayya ni fa duk abin da kaga zaka saukan mu min khairi na alkhairi kawai Allah fakir ina bukata ta kawai ne a saukan mu ya Allah in akwai wani abu da aka yi min na alkawari a gaba da alkhairi a fara zuwa mun shi yanzu wani wallahi ina cikin matsala yanzu na burutar da aka shi nan kuma na zo na rasa ma inda zan yi inni lima anzalta ilayya duk abin da Allah aka san za a saukan mun na alkhairi min khairi na arziki na abinci to Allah a ɗan gaggauto mishi yanzu ko da wannan ina cikin matsala an gane ko to wannan ga za su shi dama in ga kula a ɗabi'ar annabi Musa a ɗabi'ar sama mai barkwanci ne a ɗabi'ar sama yana da barkwanci daga in akwai wani abu da aka alƙawarta wannan arziki ya Allah a fara ba mu shi yanzu tun yanzu to da wallahi muna cikin matsala a to akwai kalmomi da yawa da tambayoyi da za ka dinga sha tsakanin annabu musa da annabawa annabu musa da allah su ta'ala ya ce annabu adam da suka haɗu a sama yake cewa baba ya aka ka da kanka ka da mu da gida ka zanna da ka ganin a zo an da fir'auna ina ta bugawa <laughs> kaga da kai hakuri kai zaman ka inda mu haɗu da wannan matsalar ba albani na kawo cikin wato da ifa nasa na mutu ya ce wa Allah ya Allah ya kamata ka dinga bacci ba ya kamata Allah ka dinga bacci ya ce tushi ke nan ba ka musu sai ce ka samu katin tulu kato ka cika shi da ruwa ka dora aka ya samu ya dora shiru shiru yana ta jiran amsa Allah da ce mai komai ba san sai duhu ya fara yi sai an musa gajiya ga hamma sai da tambar ba ji ke turuwa ce dam ya fashe a ƙasa ya ce to ga amsar kana amsar inda ne mace haka lauku. ku ya ce allah mai isa an mutum ne yake ba mutum ɗaya maka laifi sai ka kama da yawa ka buge sai yi masa shiru Zai zauna a gindin wato ramin tururuwa sai wani shinaka ya ci jishi. yana da sai kashe shi sai dai kallon malamin duwanda wanda kuka sai kashe sai sa'a ya kake kashe rayuka guda nawa da suka cije ka ba ɗaya ba ne ya ce to na gane yanzu <laughs> rabbi ya ubangiji na inni lima zarta ilayya duk abin da zaka sauka min na alkhairi min khairin na alkhairi faqirun to ni Allah mabukacin wannan abin wanda nan al-Musa ya nuna mana yadda ake addu'a ana roƙon alkhairi ne ba sharri ba duk abin da zaka sauka min na alkhairi bai ce na kowane abu ba bai ce na shan ba sai ce na alkhairi fatan alkhairi ake yi ba baka addu'a kake wa kanka ba fato fitin فجاءته إحداهما تمشي على استحياء كلاهما يا أبت استأذن إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكح فإحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني على فإن أكملت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل wannan addu'ar da annabi Musa yi nan take Allah ya amsa masa wahalar ta kare inni lima anzalta ilayya min khairin faqir nan take Allah ta wata ala ce faja'atu ishdahuma sai ɗaya daga cikin matayen nan guda biyu ta zo masa ta ta same shi tun da dama ta fata wannan ilofiri kusa da wajen wajen rijiyar ne tamshi ta to tana tafiya ne a nastishiya cikin kunya kaga cikin tarbiyya cikin tarbiyya wannan cikin kunya cikin tarbiyya nuna tana da hijabi tana da komai kenan A gane ko da ake na ba wani bai wuce da zai ce mace za ta cire kaya wai aika za ka zaba babu wannan tun asalin iyayen da kakanninsu isra'il duk wanda yake wanda yake cewa shi isra'ili ne to iyayensa da kakanninsa wato suna da hijabi suna da hijabi suna da sutura wata zafin abin nan kunya a kowane abu wato ɗabi'a ce mai kyau wanda an sami da abu fa idan haya'a min imani kyale shi wato kunya kan daga cikin imani hadith cikin sai bukhari sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin ya'idu akahu fil haya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidda wani mutum sai ga yanewa dan uwansa fal a kunya ka ce jin kunya ka daina jin kunya ba kyau ku ka daina kunya sai sun ce da'ahu sai shi ji kunya sa fa innal haya'a lil iman ai kunya tana cikin addini tana da cikin imani wani salam ya cewa wal haya'u shu'batun min iman kunya wani yanki ne na imani da ka kira kunya ɗabi'a ce mai kyau qalat sai ta ce inna abi yad'uka babana yana kiranka babanmu ya ce ka zo liyajziyaka dan ya sakanta maka ajra ma saqaita lana ajra ma saqaita lana sakamakon wato abinda ka shayar da mu sakamakon ruwan da ka ba wa mu ko sakamakon ruwan da muka yi ba to da aka zo tafiya sun nuna yadda sanan yadda suka zo suka tafi ta ce annabi ta ta ce ta tsaya a baya shi ya shi gaba kawai idan inda za ta tafi kawai in dama da cikin nuna masu dama in hagu ne har suka zo gida ko da wani abu kamancin haka falamma za a wuya da annabi musa ya zo wannan bawan allah wannan ana tattauna wane ne wanda ce annabi shu'aibu ne amma babu tabbaci ba wata ruwaya ce tabbata da wato abin nan shehu madiya ne kawai dattijo ne ko mutumin kirki ko mutumin allah ko musulmi wani shi ne kawai wa qassa alaihi al-qasas shine hikimar ma da sa aka ambaci fatul qasas wa qassa alaihi qasas ya labarta masa labarin sa tun daga farko har ƙarshe ana to al idan aka abu sahu da sahu ko a aikace ko a maganci fartadda ala asarihima qasasa sai suka dawo suna bin sawayen su qasasan sahu da sahu sahu da sahu an gane ma'ana annabi Musa ya kwasa labarin sa duka ya faɗa to yake cewa ƙala to wani ƙasar kukula ce mafzar ne na ƙafsa ya ƙusu ƙafafan ƙafa ya ƙunshi ƙisatan a gane wadda ce a yi ƙisaf a ƙisar jami'i ne ƙisar ai fi'al ne duk abin da ke fi'al yi jami'i ne kamar ka ce shi hikimatu shikamun hikimomi A gane ko bida'atun bida'un an fahimta to cewa suke a qasu alaihi alqasas ya kwashe labarin sai ya gaya masa ni fa asali na kaza ne mutumin kaza ne kaji kaji kaji kaji qala sai ya ce masa la ta karka ji tsoro na jauta ka tsiran yan kome zalimin daga mutane azzalimai kafarin. kaga ya tabbata cewa mutum musulmi ne ka tsira daga cikin su in Allah ya tun da ka zo nan zan tsora kan hanyar da ta dace kaga addu'a ta amsa kenan kaga alkhairin da yake Allah a gaggauto mai da shi tabbas ga shi an gaggauto masa to yanzu anan musa ya zauna a wannan gida tafiya tana tafiya qala qalat ihdahuma sai ɗaya su tace ya abati ya baba na ista'jirhu ka dauke shi ya zama yaranka ka nema daga wajensa ku dinga aiki da shi kuna abubuwa da shi kuna noma kuna kiwo kuna komai da shi domin na ga wasu abubuwa a tare da shi da yawa inna khaira a zarta, domin mafi alkhairin wanda zaka dora kan dukiyarka akan komai naka na amana alqawi ya zama karfa domin shi sa wannan ebo ruwan ta gane karfin sa anan wato suka ce mutane sai an tare ake jan tunda za a ce yau ga wata rijiya da mata biyu ba su iya jawo ruwa a kalmar ka kalli kalmar da kyau tana da dole abin bai baka tsoro ba karamar rijiya ba ce mata yan mata ba su iya jawo ruwa a rijiya ba hatta yi su jira ri'a har sai makiyaya sun sha sun rage ganin za ta samu to shi suke cewa domin yana da karfi don shi kaɗai na ga mu ya ma gama ya abun nan kwarai da gaske wannan ai kuwa da annaba suke samu tana samun masu imani duk mai imani kuma da ibn qayyim ke faɗa a cikin alwabil sayyib ya ce duk sanda mai imani ya kai imani wallahi ko ruwa zai ja a rijiya sai mala'ika ya kama masa ko ruwa za ka ja a rijiya ka komai naka mana hajji a mai turo maka fikira mai kyau ya za kisa a annabi musa amin ce wannan mahaifiyarsa ga baki ko kusa ko alama ba wa'ayi aka yi mata ba ilhama ce da dabara da tunani duk wannan wanda ta wannan abubuwa kuma Allah ya zartar mata da shi haka yau in ka zauna kana fikira akan wani abu wallahi sai ka ci masa duk abin da tunanin ka ne ke zo rubuta za ka samu ya kamata in zama gwamna eh za ka zama ya kamata gaskiya in zama mai karatu na gaji domin wasu lokacin masu karatu suna yawo da hankali na za ka zama ya kamata kawai in yi kuɗi don najeriya sai da kuɗi ne eh, kawai za ka zama mai kuɗi ai ko kusa ko alama za ka zama mai kuɗi eh za ka zama ya kamata ban a ce in yi kaza ko in zama kaza duk za ka zama abu ɗaya ba ka iya zama ba annabi ne ba ka iya zama ba kawai ko sahabi ko wanda yake ciwon na tsanakan uku amma ina gaya duk duniya in ka ga dama sai kan kashi ko ina yanzu a duniya sai dai baka ga dama ba yanzu ne ne ce to to malam addara ba waye gaya maka kuma mutane ya abu tista ajir ya ba maka ɗauke shi ga mayaran ka ɗauke shi zama mai maka aiki inna khaira man ista'jarta domin fi alkhairin wanda zaka ɗauka ya zama alƙawi ya zama mai ƙarfi al'amin ko mai amana qala sai ce inni uridu ya kai mu musa ko ya kai musa ina so ne an unki haka na aura maka ishi dabna tayya ɗaya daga cikin ƴaƴan nan na mata biyu hataini wa'annan biyun ala an dura ni to amma sadaki shine za ka yi min aiki za ka yi min noma samaniya shijar na shekara takwas ka ji kuɗin kudin sadaki kenan sarkin noma fa in atmamta ashirin to idan ba ka cika ya shekara goma fa min jika wannan daga wajen ka ne eh wa ma uridu an ashuka alayka domin ni ba na tsohon matsa maka ka san wato duniya da kake gani ko da kai wa kanka aiki ka fita daga kaskanci ko kuma a aiwatar da kai a aikatar da kai a kaskantar da kai eh haka ne to da ya zai ma shekara dubu ne haka zai ce dubu don bakwai ke ne ma to yanzu baka ga ai shi ne kwatankwacin misalin da za a ɗauki mutum ya zama malamin firamare a dinga ba shi albashi wanda albashin ba zai iya sayan buhun shinkafa da shi ba ko ba kawai shinkafa ake ci a duniya ba akwai refilling gas akwai siyan gawayi akwai siyan kaza akwai rashin lafiya akwai tufafi akwai kaza akwai kudin haya akwai kudin masu nefa akwai kudin ruwa akwai kaza wani lokaci wani gurin ma akwai haraji akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai sallah akwai azumi akwai haihuwa akwai akwai akwai kudin makarantar yara to amma dole ka dika bayani ai ba shi da wani abu makamancin da abu da shi haka zan yi kuma haka yana cikin yi ko na ciwo da a ne haka zai tafi wajen sikirinin yi wata guda ana sikirinin kaga haka zai ta yi kuma ba damar da zai da ya kara cikin kwalinsa ya kara yin karatu ya kara cikin wannan albashin ba wannan damar domin ɗaurin tankila aka yi masa kuma haka zai ta yi duk wata in kaga hankalinsa ya kwanta sai bayan an yi albashi an gama da sati biyu ko na abu amma yana jin alaƙawai an yi to gaban zai ta faduwa ras ras ras tuwai sai na zai fara abincin gida ko kudin nefa ko kudin makarantar yara ko kaza ko kudin masu kaza ko kudin masu kaza idan wannan tunanin duk inda kai shekara uku kana wannan tunanin sai ciwo ya shige ka to wannan shine kwatankwacin ai sai sai ai abin da ake gaya maka ita social office kamar yadda muke faɗa tana magana akan yanayin yadda zamantakewa mutane yake yi kaji san mutane ne ga kula yanayin tafiyar mata masu rauni ne ba a tausaya musu kowa ta kansa yake yi to nan ma shi ma mai tausayi ne ya ce zai masa zai aura masa 'ya'ya, amma kudin sanakin zai yi noma na shekara takwas amma yana ƙara tallata masu amma in ka cike goma ma ba da <laughs> to ya zai yi ya zai yi minimum wage na albashi a najeriya bai yi kama da minimum wage na kowace ƙasa ba da rike duniya bai yi kama da haka ba akwai ƙasashe da idan gada an faɗa albashin wanda yake malamin firamare wani mutum ya na jami'a ka ɗauko ƙasar finland ba ma za ku kai a firamare ba sai kana da masters a baka yara goma sha biyu ko sha biyar ko malamai biyu ne za su dinga shiga kowane aji kuma kowanne yana da masu digirin sa biyu a kowane fanni da zai koyar kuma ba shi yara 'yan kaɗan to wannan shine kana ji ka ga yadda minimum wage yake so a kasarsu in za ka yi aiki to ga yadda tsarin yake ya ce inni da so nake yi an unki haka na aura muka ishi dabna tayya hatai da irin cikin ƴaƴana mata dinnan na guda biyu ana an ta ajura ni akan za ka yi min aiki idara za mu kai min aiki a aiki in biya ka za ka yi min kodago za ka yi min aiki samaniya hijaz na shekara takwas fa in atmamta 20 idan ka cika shekara goma fa min indika to wannan daga ka ne to yanzu yadda ake yi wannan lissafi da aka ba annabi Musa je yi kafin ya yanke hukunci kamar misali mutumin da yake so yau ya zama ma'aikaci ne to ya lissafa aikin albashin da zai iya samu duka tun daga farkon fara aikin sa tsarewa by age ko by experience ya lissafa sa ko ma da ya lissafa za a dinga bani zan fara daukan albashi da dubu saba'in to dubu saba'in a shekara zai bani nawa zan samu naira dubu so goma sha biyu so goma zai bani ɗari bakwai ga kuma so biyu zai bani dubu ɗari daga dubu ɗari takwas da arba'in shine albashi na to shikenan da za mu ɗauka yanzu a ce zuwa nai na yawan tsare tsare ina zuwa kasuwar ƙauye in je in siyo kaza da kaza in je in kawo kaza kaza shi kuma shekara zan iya samun nawa sannan kuma wannan wannan albashin misali bayan wannan ƙetare wannan shekarar idan na yi na samu ɗari takwas kaza kaza kaza kaza to me zan bukata a ciki to inda za a ce wancan kaso da nake zuwa idan har na hasaso zan iya samun dubu dari takwas ɗin ita ma a ciki ko rabin haka shin duk shekara ci gaba zan dinga yi ko baya zan dinga ci idan ka gano cewa duk shekara za ka iya samun ci gaba sai ka iya aikin albashin ka ta dama ba a samun aiki sai ta za ka kula yau ni ina ɗaukan albashi wani wanda nake rainawa da jari dubu talatin sai ya zo na in ba a ba eh, sai ya ɗauki iri na goma aiki a cikin shekara hudu zuwa biyar ai lissafi ne lissafawa za su za a zo a gaya maka kaza za a samu kaza za kaza kaza najeriya ba ƙasa ce ta ragwaye ba ni ina faɗa wallahi azim ƙasan nan ta ba ta rago ba ce in ma ka san kai rago ne so kake kai bacci a dinga baka albashi ka tafi saudiya shi ma sharɗi sai an zama da kai ɗan ƙasa amma wallahi azim duk mutumin da aka jefo shi ƙasar nan su ake aiki tukuru kuma dole ka zama kana da lissafi kuma dole ka ɗauki layi ɗaya-ɗaya wanda ka sai layi na gaskiya babu almubazzaranci babu san jiki babu kaza babu kaza dole ka ɗauki wannan tsari. wannan kenan yake cewa ayyamal shi kenan فإن أتهم تعشر إذا كتك شكرا قوما فمن عندك ونالي غوزان كيتو وما أريد أن أشف عليه لكبانا كو نمت أن تامك كاي نعم وما أريد أن أشف أن أشف عليه كبانا نمت أن تامك ستجدني إن شاء الله بإن الله ذاك السبيل من الصالحين daga cikin mutanen kinki masu cika alkawari kana cika wannan shekara ta fuskogoma a wuri ya ƙala sai a ana musa ce zalika bai wa minak to wannan alkawari ne tsakanina da kai to babu komai ayyaman ajalai ni ƙazaitu kowane ɗaya daga cikin lokutan biyun na ɗauka na gama da shi na uduwa na alai ba na jin za a tsara mu ba za a tsara mun ba kar ka tsara mun saboda wannan don tsara abina iya zan tattare hankali na iya wannan shekara takwas ɗin kawai zan ya aiki ne zan tafiya ta kaji ko fala na alai ma'ana fala ziyarata yi, ba za a ƙara mun ba ali musa a cikin ranta yana jin cewa wannan lokacin ya yi yawa amma tun da baya da zai yi to shi ke zai yi haƙuri tun da dama ai lokaci ne ko ba ka ba zai kammala wannan zuwa lokacin da yake ganin ya kammala zai kuma fuskanci wani abu wallahu ala ma naqul wakil to Allah wakili na ne akan wannan abu da muka yi babu komai sai sai a nuna mun gona ya san shekara takwas ce to iya wannan lokacin duration din da aka gaya masa shi ma ya yadda kuma ya sa sharaɗi kar a ƙara masa dalili ne da yake nuna maka cewa ko ana koyar in ta kama dole sai ka je ka yi aiki a ƙasan wani sai ka yi jiran shago sai ka yi aiki a kamfani sai ka yi waye to ka yi wa abin lokaci ka kawai ka zama yaron shago a ce shekarar ta talatin da biyar da alhaji no ake ba shi naira ɗari takwas ɗari takwas ake ba shi a shago kuma haka duk shekara in zai biya haya sai ya haɗa da maula a wajen yaran alhaji wallahi gidan haya zan biya ina alhajin to ai ka san dama ɗari takwas suke bayarwa shi ya ce ba wani abin da in ka ga ya sa riga ta ragowa matsacciya ce ta alhaji in ga ya kaza kaza sai kaza kaza yaron shago ne kuma shi aka zai zauna yaron shago kuma ce taikin kamfani tsawon rayuwarsa har wani wani in ke kama ne ke datse masa yatsu wallahi mun taɓa zuwa wani kamfani a nan garin tun daga bakin kofa gate nake gano wani abu na ga mai buɗe mu kuma sai na ga yatsun tsinsa a da suna ta kallon wannan da nan sai na ga ah sai na ga wani sai ga shi ma yatsun tsinsa a da sai ce wannan lafiya suna da zaɓa a a ai da na'ura suke kama musu yatsu ne idan mutum na'ura ta kama mai yatsu to ya wanke sai a shi to ya koma ya koma ya zama mai gaji to ba to ya ake a biya su kaza kaza ce a'a ai galibin su shi abin nan wani da ya zo aka yin kama masa anu a nan unguwar muna tare da shi na ce to ya aka yi da kai yanzu ana ce eh an dai ba shi dubu biyu ya tsu biyu wanda mu a musulunci duk ya ɗaya a raƙumi biyar duk ya ɗaya a samu ingarmar raƙumi guda biyar domin kana da yatsu ishirin a jikinka in ka haɗa biyar biyar su ashirin nau kenan to wannan shine nisabun rai da mahai zai ya ɗaya raƙumi biyar abin da ya kamata a biya shi idan mun ce kowane raƙumi a bashi miliyan ɗaya za a biya shi naira miliyan biyar a yatsa ɗaya ɗaya yatsa shi ma raƙumi biyar miliyan biyar za a ba miliyan goma to an ba shi naira dubu biyu to kuma yanzu me kake yi a'a sun ce dai in je tukun sai sun neme ni wannan shugabanni su tsoron Allah lauyoyi da masu yaƙi akan yancin ɗan adam su kalli kamfanonin wannan ƙwarai da gaske yadda ake cin zarafin ake cin zarafin 'ya'yan al'umma a wannan kamfanonuwa wallahi azim Allah bai sai ya tambaya ranar alkiyama akan wannan sai Allah madauki sarki ya yi tambaya akan wannan ma'aikatanmu 'yan uwa da suke kamfanonuwa da ake kama na'ura ta dace hannu na'ura ta kaza na'ura ta kaza wallahi azim mafi yawanci ba a fita hakkinsu wannan kamfanonuwan ga san birji a ko'ina Allah ya azurta mu da kamfanonuwa amma haƙƙinsu da haƙƙin su Allah ba a sani ba wanda ya kamata gwamnati ta kalli wannan abubuwan su kalla ƙwarai da gaske to ba za ka zo kai ka aiki tunda Allah bai halitta ka dan wannan mutumin ba bai halitta ka dan wannan shagon ba bai halitta ka dan wannan tsarin ba ko aiki za ka yi kai yadda galibin gogaggu suke na duniya mana in ka je ya ka aikin gwamnati sa lokaci yaushe za ka fara yaushe za ka kare kaga yaushe za ka fara ka kawai ce da ce zan kawai ɗauke ka kai aiki ba ta ce shekara takwas za ka yi amma an ka goma ya yi ce yawa sai a rubuta shi kuma a nasa comment din sai ce to ai da shi ne duk wanda na ɗauka a ciki ɗin biyun zan je in shawara don nan ma bai ji cikin ba tukun ayyaman ajalai ne duk wanda na ɗauka daga cikin lokutan biyun fala udwana ali to fa a ƙara ma kaga bai ce fala udwana li ta ce alayya saboda akwai alama kaushi a cikin wato kamar wani harka ta ta alistirqa kamar bautar da shi ya gano za a yi a wajen ku da gane fikin shi bakwai qur'ani galibi abin da mutane su ɗauka wannan balaga ce wannan nahwu wannan fa'il wannan fa'il wannan kaza ba don wannan bane su wannan kawai za su taimaka maka ne da za ka fahimci zancen sai kuma ka fito da abubuwa wato markuza abubuwan da Allah ya zuba a ciki duk abin da za ka yi na aiki ka sawa abin lokaci yaushe ne wani zami ka za ka za ka daga yaushe zuwa yaushe a zami tai ne ga yadda ake kana ta rayuwar shago kana ta yaran shago da an an ci rayuwarka yaro zai ci tuka dinga dan nuna wannan yaro zai dinga zuwa eh yana zuwa ana kamar an turo shi da bebi ya yana abin nan a hankali ana sa a hankali ana sa a hankali ana sa ana wayewaye sai a fara cewa a kaza din nan ka ba wa ne dinga yi sai ci to kaza ma duka dankawa ne eh kai sai ka dinga abin nan eh shikenan ana nan ana nan ana nan ana nan in ba a ji tsoron Allah kanka sai ko ta ai ma shari'a ce kai sata sai ce ka yi sata a ah, wallahi kaza kaza kaza ni yaushe na ɗauka to sai ka zo a yanzu ba ma haƙi kake nema ba fata kake a ce to je ka ba komai sai ya tafi sai ya dawo sifir zero shekara talatin ba abin da ya iya sai wannan jiran sha ba shekara talatin ba abin da ya iya haka zalika kamfani yau ɗin na ga dama za a kore ka ko shekara nawa a ciki ba ka da wani gata ko ba wani haƙƙi da za a sallame ka wani zai zo ya karye ce to kai kamfani ya suka ce sun ce mun sun ce mun sun fa daga nan zuwa ƙarshen wata an ba abin da za su nemi fita ya ce wallahi shekararsa kusan goma yana aiki. kuma a garin tafiya wajen aikin ikari ko ba ma a wajen aikin ikari ba ai ma'aikacin kuni ne a ƙarshe na gaya ma wannan sare sarin korarsa kenan Allah ya kyashe mu kuma lokacin da mu da laifinmu kai ne za ka yanzu ka ga adam Musa gwamnati ta nemo ta haƙinsa gwamnati ce wani ne fir'auna ne zai tsaya mai shine sarkin garin su a'a shine akan kansa ka san dama annabawa daga cikin abin da ake ban annabawa da shi su fitsana kaifin hankali da tunani duk annabi ba za ka same shi dolo ba ka kai tsaye zai ce ayyamal ajalai obaiku duk lokutan da na ɗauka daga cikin biyan nan fala uduwa na alaitu fa ka tsara mu kai tsaye ya san yancinsa don wai kana neman taimako wajen kana talaka ba za ka mai da kanka wawa ba wai don ba ka da shi to ai mana tunda ba ka da shi a kana da yadda za ka haka girman kai kai kakai hasada kai kaza kuma kai aiki tukuru kuma ka sawa abin lokaci wannan kina wallahu ala ma naqul wakil Allah wakili na ne akan abin da muka fada shi ce ma فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آتيكم لعلي آتيكم منها بخبر أو تسوة من النار لعلكم تفطرون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين wannan ƙur'ani sai ka ji wani lokaci kamar kai wani irin kamar ka ce wayo saboda daɗi yadda za ga ana shirya maka rayuwa Allah ce fadan ma ƙaba Musa al yayin da annabi Musa ya kare wannan lokacin an gama noma lokacin ai ya kare duration din ya kare kaga menene bukata su ta biya komai ya samu ya samu dukiya ai aiki ya tukuru galibi su a taura ma cewa take ya ma hayayyafa wannan lokacin bayan ya kare masa lokacin kuma ya je wasu abubuwan nasu da sauransu har ma ya hayyafa ya yi shi kenan sai ce yanzu kuma bayan an yi arziki sai a koma a zo a gina ƙasa kaji yadda ake yi bayan wato mun warwatsu wannan yi nan wannan an je an yi samu arziki sai a dawo a ce dole sai an gyara najeriya ta gyaru dole sai ta gyaru ba mu inda inda fi mana kasan mu kawai dole kawai sai an gyaru izinin allah dole sai an gyaru nan musa kaga du ai sai ce bara ya gudu yanzu a duk sanda ya yi wannan abu duk ba annabi ba ne har ya taho hanya da iyalansa yanzu yana jin cewa ya samu karfi ya samu zai iya zuwa ya tunkari wancan kalubalen duk yadda za a yi zai zai tsaya kansa kan jarumi shi sa tun daga nan zaga cewa ɗaya eh, tabbas Allah baya zaɓar rago ya zama da shi wani abu kuma ka duba in ka ɗauko rayuwa a musa gaba ɗaya magwarmaya ce an haife shi an jefa shi rotin yana jariri ya zo gidan sarki a gidan sarki an masa kaza an masa shari yanzu ya gudo ya ci wannan yayi kaza yayi kaza yayi kaza to malam haka zuciyar jarumi take malam barna mai mai fashi barna aiki ba ba a kwantawa duk sanda za mu ce kasar mu dole sai ta gyara Najeriya kasar mu ce ba kasar wani bacci ba kuma ci rani muka yi ba kuma a zo a a kirawo immigration zo su haska fuskar kowa a ga mu yan ina ne daga ina a ina cibiyoyi ma aka binne su ƙasar mu ce dole sai mun gyara ƙasar mu ba wani wanda zai zo ce mana ayi mu jarar radewa ayi lahira ta zo ne lahirar dan baya fa falan ma qada musa al-ajal yayin da annabi sai kare wannan lokacin sa na zaman sa a ƙasar ma gaba ɗaya ta madina wa sara hali sai ta tafi da iyalansa suka kuzo mu koma gida zan koma ƙasa ta ni za a je duk wanda za a yi za a je a buga a hanya to kaga dole wannan zai burge Allah shi Allah ilimin sa ya ta wannan irin wanda ake so ne bayan an je ingila bayan an je amerika bayan an je kasashen duniya an yi suke kuma a ci a jawo ƙasa najeriya dole sai ta gyaru to wannan kana yin wannan shi kuma allah zai ce ai ma yana tare da kai tunda ai allah sifar sa aiki da haka yana son ma'aikata yana son masu zuciya to yana cewa hanya sai allah ce to ai wannan ma kai annabi zan zaman da kai dan duk sanda aka wancan zaman ba annabi bane mumini ne cikin muminai Allah ya to wa anasa min janibi tsuri nara kawai a hanya cikin duhu sai ya hangi wata ruwa a wata wuta min janibi tsuri daga gefen wani dutse gefen wani dutse kalin ahali sai cewa iyalan nasa um kusu ku zauna ko ala kaga in ma matsala ce ni zan je ni zan je in tankare ta ka kula duk da dibonsa duk da biyan annabi Musa za kula yana da strategy yana da hangen ne sai ta wakka haka yake sai ta inni anas tunaran na hango wuta ne la'alli ta iya yiwa ni cikin min haji khabar yanzu muku da labaran hanya daga wajen aujen zuwatin ko garwashi ko rushi minan nari na wutar kun tafi tsalo don ku je dumi da ya zama na tafiya akwai sanyi kaga a biyu khabar labari ilimi ko kuma da kibo mana kaga duk wanda na samu ni ba matsala falamma ataha yana zuwa wajen wannan wutar nudiya sai aka kwalla masa kira in shafi ilwadi daga gefen wannan gori ko kwari bi bai albarka dan anan yi zance da Allah subhanahu wa ta'ala filbuku a mubaraka a guri mai albarka mai shadara daga cikin wannan bishiyar wani abu ne haske ne ke mutuwa wuta ce ke mutuwa daga bishiyar kuma abu mamaki yana matsa kusa da kamar da wani mutum su iri suke faɗa tana ƙara zama koriya an ya musa ma'ana kiran da aka masa ya musa an ta tafsiriya ma'anan me ya kiran ya zama an ya ai ma'ana kai musa inni an Allah Allah ce ni ne Allah rabbul alamin ubangiji talikai ba Allah ya gani ba wuta ya gani haske ya gani daga cikin haske Allah subhanahu ta'ala wa na alki afwar wanda sanda a hannunsa jefa da sanda hannunka ka kullun a ne a cikin shirin yaki dan har yaban nan gun ya bar garin nan ba shi da sanda a hannunsa sai ya samo training yayi kiwo wato ka san a ɗabi'ar kiwo yana zama zai wuya ka samu kiyayi rago don ka samu makiyayi da abubuwa guda uku duk makiyayi a ɗabi'arsa za ka same shi da jarumta za ka same shi da haƙuri bin abu daki-daki saboda haka wannan dabbobin suke nunawa da samun cikinta ya rainan ciki har zuwa haihuwa har zuwa kaza ya jira girmanta duk wanda yana koya musu haƙuri ne sannan na uku yana nuna yana koya musu juriya da tsinkaya al'amura inda ba mata dace gaya mata zace. ta yi a aikanan da zai ci kaza ne ke damunta ai kaza ne ke kaza to wannan shi yasa ya tabbata ne abu huraira ibn abbas cikin sahih bukhari ma min nabiyyin illa wa qad ra'a gadama Babu wani annabi ba sai da kiwon dabbobi sabai suka ce wala anta tace har kai ce wala ana hanni ma hukuntu ra'aha bi halimanka ala qararin na ga ce na yi kiwon dabbobi ga mutanen makka suna bani yan silalla da kwabbai Allah ya ce wa an alki asar kuma kira na biyu shine jefar da sanda hannunka falamma ra'aha yana jefar da ce ta zama mucijiya kurmurcin muciji kaga nan me ake so wani training na tsara samun jarumtan ma da ba shi da ita a baya suke cewa mucijiya ga tana haɗi tsaye itatuwa kuma Allah yake cewa yayin da ya ganta wato ra'aha ya ganta zuwa tana girgiza tana ninkaya ta yi rimi ta yi furwa ka na kai ka ce ita jannun ɗan ƙaramin maciji ne a ɗabi'ar ƙaramin maciji shi ke sarrafa jikinsa amma ka ɗauko nesa ba a yi tana da girma ba wannan tana ka ce idan ta haɗi amma tana iya kwana uku a guri ɗaya to ka annaha jamin kai ka ce ƙaramin maciji ne walla wannan sai sa ya juya mudbirin a guje ya tsorata walam yu'aqib Allah ya ce ki dawowa yana ta gudu yana da ƙari yana ta gudu yana ta gudu sai Allah ce ya Musa sai jan ƙara kiransa ya kai Musa aqbil juyo dawo wala ta khab daga yau kaka saki jin tsoron komai an gaya masa kalmar ta zo da siga biyu ya ji zancen Allah ne sannan kuma an zare tsoron a zuciya yanzu ga Musa <laughs> daga yau yanzu duka ban wanda ya je tsaya kamar dutse ne a gabanka domin za a tura shi wajen wato wanda ya fi kowa zalunci fir'auna kaji ashe duk training din da aka yi masa a gamar da shi kaza a yi samu matsala kaza yi samu ka kula duk dan gwagwarmaya wani abu yake komawa yau ya ka samu dan gwagwarmaya bai zama wani abu ba shi yasa gwagwarmaya tana da daɗi shi ya suke cewa wala rubba masu sahatin abudanu bil ilali da yawa jiki yana warkewa jiki mai ciwo yana warkewa da wani ciwo ciwuka da yawa dan kaji a'a ba nuna sirri jarabawa da yawa ba ta nuna matsala kai idan matsala ba ta faru ba ba a zama da kai jarumi yanzu duk waɗannan abubuwan da izinin Allah muna raye da ranmu da izinin Allah sai sun zama tarihi wannan abin da ake a zamfara ake a sakkwato ake a kebbi ake a kaza ake a wasu yankuna na kudu a najeriya da izinin allah sai sun zama tarihi idan ka ɗauko a tarihin america faransa sun ma yi abin da ya fi wannan a tarihin can sun fi abu sun yi abin da ya fi wannan kuma ma wasu ne suke shirya musu ba wani abu ne din zama jarumi kuke yi tunda ai ba ku iya karar da su ba duk ba na sun karar da su ba dole sai wasu sun rabu a cikin su idan wasu kasar za su taso menene da tinkarar kalubale in suka taso kawai abin da za su yi matsalar nan ita za su kawai ba su da wani tunani sai akan tinkara matsala to idan suka taso suka yi wato wayo akan wannan to Allah ba wani wanda zai sake masa rashin mutunci kuma dole za su ce su kansu turawa ne hikimar da ya sa suka farka ai wuya suka sha me yasa cana suka farka wuya suka sha wuya suka sha ai galibi nan yankin da kake gani yankuna ne da Allah ya zuba arziki ya zuba kaza ya zuba kaza ya zuba ni'imomi kuma aka yi shiga wani irin yanayi wanda duk ba an yi bacci an manta akwai an shagaltu da wasu abubuwa da shirme na mutum siyasa na waye na waye to wallahi ma ne yanzu san da waɗannan al'umma suka farka to wallahi malam samun makamantansu kuma sai ka tona Allah ya nuna wanda rai da lafiyar mu to ubangiji sama ta alaji cewa ya musa ya alim musa aqbil tinkari tinkari ta juyo tinkari ta so da kika kama ta yanzu ka kula a nuna maka kuburcin maciji mesa tana haɗi da abu a sayin kanta alamu zai yi wuf da ce wuf da ko yana ya kama fitar da wasan ta. kada din nan to haka sun yi ji kamar fir'auna a duk tsoron da zai bashi ba zai bashi tsoron da wannan ministan za ta bashi ba ko ba ka ba duk tsoron da ba zai bashi wannan ba Allah ya ce innaka tabbas kai kai daga yau min amin kana da cikin masu aminci duk inda ka shiga sai ka aminta domin an gama shirya ka ka mu samun duk wani training da ake bukata yanzu yanzu kuma sai ji tsoron zuwa fir'auna to kaga yanzu ana tura rago kaga wannan kalmar dama ai daga bakin mutane kalmomi suke farawa wannan mace ta ce inna khayra minista ajarta alqawi alamin mafi alkhairin wanda zaka dauka ka dora al'amuranka mai karfi amintacci ka ce na ta gane karfinsa wancan ayyukan da yi sai na ta gane amanarsa domin ba wani alama da ta gani na rashin tarbiyya tunda su 'yan mata ne a taron shi ba ta gani ba ba ta gani ba ko ɗan zaman da ta a gidansu ta gaya yake to kaga kenan ga ƙarfi ga amana daga wannan suke cewa duk shugaban da za a zaɓa shi mulki abin da yake bukata wa'anda su ne su biyun ka ba a yi maganar musulunci a cikin wannan maganar ba domin ai dukiya za a ɗora shi mulki za a ɗora ka kawai uwa shi ne kuwa tu'addir an sihha al-kamila kowannan tana nufin abu biyu na farko a sihatin kamila cikakkiyar lafiya sannan kuwa su ja'ash ƙarfin zuciya da tunkara abu zuciya ga baka da karaya baka da karaya kawai zai yi za a iya e eh, zami da izinin Allah sannan me amana ɗin nan kuma amana tana nufin abu biyu ba ka da hankoro ko zalama akan dukiyar jama'a sannan ba ka ɗora wanda ya cancanta wanda bai cancanta ba akan abin da ba haƙƙinsa ba ne akan abin da ba iliminsa ba ne don ya da san amana ka ba da mulki ga wanda ba ahalinsa ba maza ta ce idza usnil amru li ghairi ahli fa tadir sa'a idan ka ɗauki matsayi aka ba wanda ke ba ahalinsa ba ka jira ta shi alƙiyama al'umma sun shiga uku kwarai da gaske ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cewa Naka min al-aminin kana daga cikin amintattu waɗanda suke cikin tsaro da kariyar mu usul yadak Ɗauki hannun ka zira shi fi jebika a wuyar rigaka ko a aljihunka ta kharuj hannun za ta fito fara faratan kamar rana kaga an ba shi na zuciya da lafiya an gane min khairu su'in amma ba hasken da zai cutar da kai ba babu kuma ciwo a jiki ba rura maka dora maka ba wadda mun ilaika janahak Allah mai firke cewa wato wadda mun ilaika janahak min rahab kuma ana yake cewa to dan eh hannayenka a jikinka ko a kirjinka min rahab dan duk wani tsoro shi ma ya fice baka ibanna tsoron sa akan kirjinka ka wani abu da Allah yake ke shi ma yanzu ka baka zai ce eh na ji zuciya ta cike eh, ta cike ta bushe ta bushe ka kace da tsoron kai kawai nake da tsoron ce to yayi gidi ai dan kana san kana san maganar ya za a ka abin shi kuma Allah yana sai yana shirin sai duka duba fir'aun yana za ka shirin shi ma Allah yana ta shirya wanda kuma ya raina wallahi al'azim inda mutane za su haƙura su bi tsarin Ƙur'ani? wallahi malam ba za a zalunci ba matsalan mu nake gaya maka ciki ya haddani abinda muke ɗauka shine qur'ani ko dai a rubuta a shanye kuma ko tafsirin aka zo ai kai gargajiya ne daga nan ce kai an yi wani annabi Musa ya ga miciji ya fita a waje ko ya kamo ta kai an yi wani lokaci wani kaza kaza to ta yaya qur'anin zai zama rahama ta yaya zai zama jinƙai ta yaya zai zama fitila ta yaya zai zama haske an so ake duk abin da gani ka ɗauki izina me da cewa laqad wasanna lakum qawlan lahu qawlan sai la'allahu halakum tazakkarun mun isa muku da zantukan nan ne don ku izina kawai na wasanna lakum qawlan mun isa muku duk wannan maganganun ne la'alkum tazakkarun dan kai ku dauki izina don ku izina ne ba wai kawai don ku ba don ku ji ba dan abin nan ba so kullum ana magana wannan qur'anin da kake gani malam haske ne ki samu abin da malaman mutum koya mana shine qur'ani dan a faɗaka ne a faɗaƙu da shi dan ya bada haske dan ya bada fitila dan ya bada kaza don wannan duk su juwa din da annabi ta bi an kuma ku kusanta bi za ku samu wannan daraja annabawa ne kai ba za ku gamu ba amma wallahi duk buwaya ta ku samu yake cewa wa na janahak wato ka danke kirjinka min rahab dan tsoro ya tafi gabarinka fazanika to ga sanda ga hannu fazanika burhanani wannan ayoyi ne guda biyu mun ba baka min rabbika ka ila fir'aun ka tafi wajen fir'aun mala'i da yan fadis da jama'a su baki daya innahum kanu lalle sun kasu sun kasance kauman fasiqin shi da mutanen mutanensa mutane ne fasikai muka saka ne idan an shugaba ya zama azzalimi duk bayan kuma zai zama azzalimi shi sa hadisi ya tabbata cikin sun imam ahmad bin hanbali da hadisi ibn mas'ud Allah kana maka dai ce inna Allah فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير وخير القلوب فجعله رب وزراءه وزراء النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوا المسلمون حسنا هو عند الله حسن وما رأوه سيئا هو عند الله سيء الله من في آياتك لبعضك بيتي بايكب سيقول بيتي على محمد صلى الله عليه وسلم هو أجو سيواري شعر سيواري شعر سوى الدين اللي الله بيقلشي سيقارك لبيتي بايكب sai ga zuciyar ta kowa bayan zuciyar da mahmud sai ta ba'in sun sai Allah ya haɗa su ji ɗaya haka ne idan shugaba mai kyau ne duk wanda za a ba shi sai a ba shi masu zuciya mai kyau haka ma ɓatacce ne su ma su da zama ɓatacce to shi ne suke cewa innahum kanu qawman Su suka ce mutane ne fasikai masu bijirewa Allah qala sun ce an karanta ta kare to abin da muka dani da alkumuladin wanda muka faɗa da kafir Allah kan fi mana lallai ne yan uwa mutum wani ɗaukan wannan hotuna da wannan izinoni ba kawai mutum an yi annabi musa ba ina Allah hoto ya ajiye mana mu kwaikwaya duk yayin rayuwar tafi yana da amana yana da kuwa idan ka zama mai amana mai kwazo mai himma ba za ka rasa abin da za ka ci ba ba za kuma ka kaskanta a wannan rayuwa ba muna faɗa ajalin da annabi musa ya ɗauka aka yanka mai adali ya ce to shi kenan amma ga sharaɗi idan na cika shi ba fa za a ƙara min ba ba za a ƙara min adali dalili ne da yake nuna cewa idan ka je aiki ofis ko idan ka je yi wani aiki lallai ne ka sa lokaci ka sa lokaci ba kawai za ka tafi kawai bi kawai a da idan ka tafi haka idan ka tafi haka za ka waye gari ka kaskanta kai a cikin wahala ƴaƴanka a cikin wahala ka gadar da wahala a bayanka lallai ne in uwa musulmi mu abin nan kwarai da gaske sannan in ka kula ko tsarin mulki da ake yi sai nuwa system ake aiki sai nuwa ce shi ne a sa mai shekara hudu a gwada shi wanda ya failure ya sauka kawai wanda ya ce ba zai iya ba abin nan wannan ka duba turawa ta suka ɗauke wannan abu suka ce duk nasarar da kake nema a rayuwa na farko me za ka yi ka fito da me za ka yi sannan kuma zuwa wani lokaci ba a neman nasara a a a'a zuwa wani lokaci na je aikin kamfani zan yi aiki na shekara goma kawai kuma zan yi iyayi na zan tsare zuciyata abu da ake san discipline da sauransu na danne zuciyata in dinga rayuwa a one na abin da nake samu na albashi ɗaya bisa uku kaso biyu na dinga kukewa ina ajiye ina dake su a cikin adaka duk inda na samu shekara goma na samu jari ba wai ka je yanzu ka duba mutanenmu mutum yana aikin kamfani shekara talatin yau ana korarsa abincin da zai ci in an zuma ba shi shi yau a kore shi daga aiki bai iya komai ba ko mutum ranar da zai ritaya da Allah ka duba dama ranar da za a baka silib na aiki an ɗauke ka aiki abinda za a rubuta maka ka fara na kaza za a gaya maka za a gama a shekara ta kaza ga watan kaza by experience za a baka ko by age sai an nuna maka wannan za a nuna ma kai ma ka sani amma ko ta ita aiki ita aiki ta ce wata biyu za su yi ita da wata biyu wallahi malin wani tun daga nan zai fara rashin lafiya ko bai iya komai ba ya ce malin ka sani bai iya komai ba ya ce a'a to ai malamu muna ta aiki ne to aikin karfe nawa ke shiga karfe to aikin sun ce kawai kai ta aikin wannan abu wannan abin da ake faɗa ya kamata mutum ya abin nan a'a kana aiki kana koyi wani abu haka ake yi kana aiki kana koyi wani abu da an taji sai ga cewa kafin ma a ce kai wallahi ma mu so muke kafin ma a ce shekarun aikin ya aji ya kare ka ajiye aiki. ka ci wani ya yi ni na samu wata sana'a jiji wani ma'aikaci gaya min na wata ma'aikata ta gwamnati ce wallahi malin hadarin da muke fama yanzu yanzu ofis mu zai yi wuya mutum ya jirka haya wata uku cikakkiya ba ga an kawo shi ya kwanta a asibitin ya mutu ba mutu ka san kana ritaya ci rashin lafiya sai kana sau da me dama ta akwai wata kwantacciyar damuwa da ke jikinka ka sa a ɗabi'ar damuwa tana kisa da nassun qur'ani Allah ce wa biyaddat aynahu min al-huzni wa huwa kafin Allah ce sai idanuwa da suka makance saboda bakin ciki da damuwa wa huwa kazim saboda yana tafiya fushi yana tafiya yana tafiya damuwa da matsaloli suna makantarwa suna kisa suna ɗora hawan jini suna ɗora kaza suna ɗora kaza ke yasa za ga ya kama ɗaukan albashin dubu ɗari biyu da hamsin ake bashi yau sai aka ce yau ɗin nan dubu arba'in za ka koma ɗauka kuma a lokacin 'ya'yan suna jami'a ga wata bai auren ba ta iya yiwa ma ba shi da gida biyan haya yake yi دون damuwa ta zo ishe الله يكرشهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربي رب العزه ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين